da bibiyan mu a wannan shiri na mu gudu tare mu tsira tare ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi da gatar sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu a wannan sati kamar kullum ina tare da malama juweriya usman suleiman wanda take tattaki domin ta zo ta ba da gudunmowa bisa saƙonnin da kuke turo mana ko abin da yake faduwa a cikin al'ummanmu. Malama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hajja Bukis. Yes, Allah. So, um, wannan sati insha Allah za mu duba uh, kan ɗaya daga cikin saƙon da muke samu na uh, marama wata ce ta turo ko wata ko wani ga dai saƙo nan inda ya iso ina da tambaya malama bayan gaisuwa da wannan ta ce ina da tambaya tsakanin aure da haƙuri wanne ya fi girma eh, <laughs> sannan bayan an yi aure wanne ke tafiya ya bar wani wato irin bayan an gama i love you i miss you night calls din nan sai aka yi shiga wani rayuwa so ina ga maybe ta samu change na milestone ɗin rayuwar aure maybe shi sa take so ta sani kuma na tabbata ga yawancin masu kallon mu za su so su san domin kalma biyu aka yi <laughs> tsakanin aure da hakuri wani ya fi girma so malama gare ki tsakanin mm. so aka ce tsakanin aure da hakuri eh tsaka Okay. Okay, to ina ga yes, tun da kin karanta, eh, tsaka maybe wajen copying din ne na sam. Tsakanin soyayya. Da aure. Eh. Tsakanin soyayya da haƙuri. okay wanne yake okay thank god you go through papers in the same thing with me so ina ga wajen copying ne tunda tambayoyin da yawa maybe nan aka samu wannan abun so wanne ne ya fi girma kuma bayan aure wanne yake tafiya ya bar wani yes haka ne mm. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره na'uzu billahi min shururu an fusina min sai a ti amalina mai ya hadi hilla fala mu dillala wa mai yuli fala hadi wa shaɗu wa la'ayi la ha'i lallahu wa kala ƙalin sana wa lamun bayan wa zai yana hu sani an sayi lal haiwan na ahmadu hu ta'ala a daba na bil ƙoran wa na shaɗu an muhammadan abdullu wa rasulu wa mm, ba da mm. yan uwana masu kallo da sauraro a wannan tasha mai tarin albarka wata suna tv daga gidan kowa. wannan um, mm. program din mu na mu gudu tare mu tsira tare na mai mm. sallama sallama irin ta ne musulunci na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam kamar yadda tambaya ta zo mm. wata ne take tambaya akan idan an yi aure tsakanin soyayya da haƙuri eh, haka <laughs> wanne ne ya fi ya fi kuma wanne ke gudu ya bar rani wannan <laughs> tambaya ne ta hikima yes tambaya ne kuma wanda ya taro abubuwa da dama haka tambaya ne wanda na yi imani da Allah mutane da yawa za su nutsu su gani hmm. um, wanne ne ya fi wanne hmm. so gaskiya al'amari ya kamata mu san me ake nufi da soyayya soyayya tukunna ita ce ginshikin auratayya ita ce a um, foundation na auratayya hmm. because ita wannan soyayya da muke faɗa ita ce a uh, wata abu uh, ce wanda ba ta tantance tsakanin mai kuɗi da talaka baya tantance tsakanin mai lafiya da mara lafiya baya tantancewa tsakanin ɗan ƙauye da ɗan birni baya tantancewa tsakanin kyakkyawa da mummuna mm. wannan shine soyayya sai ki ji kawai gashi nan dai a mutum ɗin shi kina son shi ya kwanta miki a rai mm. wanda saboda wannan irin soyayya yare na soyayya da ba a gane shi shi yasa wani lokacin za ka gani mutum kawai zai zauna ki sa fina-finai a gaba kina kallo sai ki ji kawai kina son wanda kike kalla ki har yana miki wani iri hakan nan saboda shi irin so shi wannan emotions din hmm. shi wannan ah, ah, ah, what do you call it emotions zuciya dai hmm. hakan nan shi bata hmm. ta haka to karantar da ita ake yi ita zuciya karantar da ita ake a control din soyayyar idan aka bar soyayya saka haka za ki je a yi zina da ke za ki ɗauka soyayya ne za ki je a lalata ki za ki ɗauka soyayya ne ki zama kwaɗayi yau ki wannan ya ce na son ki gobe wannan ya ce na son kowa kara zube kara zube za ki ɗauka kowa soyayya ne hmm. ba za ki iya tantancewa ba to a cikin soyayya ita kanta akwai soyayya wacce take soyayya ce ta addini akwai wacce soyayya ce ta lalata ya kamata ki san there are two differences kafin hmm. ma ki san me ake nufi da soyayya tukunya ki san ki so mu elaborate ita karan kanta soyayya me ake nufi da ita hmm. ita soyayya soyayya abu ne wanda kake ji a zuciyarki cewa kololuwar zuciyarki cewa ko haka kawai in kika ji labarin mai sunan wanda kike so saboda hmm. sai ki ji farin ciki soyayya kawai ki zauna kawai ki ta kallon hoto ki ji kawai ki ji kawai muryarsa a waya kawai ya wadata ki saboda hmm. soyayyar kololuwa kina jin wannan soyayya ne wanda zaka iya yi da kowa da kowa na a cikin wannan soyayya idan baki tantance tsakanin soyayya fara da baka ba shine zaki waye gari sai ki ga namiji yana cewa yana baki taba nuna min kina so na ba daga zaran ya fara haka kin san cewa akwai inda ya dosa zai fara cewa mm. yana so ya taba miki hannu yana so ya taba jikinki yana so ya fakin dinki yana so waki daga zaran namiji ya fara miki tabbas san yan ƙarya ƙarya ne ta zo gangara namiji yake son ki don Allah ba zai so ki bar jikinki a buɗe ba ma ba zai taba so ya bar jiki ki a bude ba namijin da yake son ki don Allah wannan soyayya zai so kina ibada namijin da zai so ki don Allah zai so ki kina karatun kur'ani kina killace kanki kina abubuwa da ma dama yana bibiyan ki irin wannan waya na zamani yana bibiyan ki hmm. sallah ko kin tafi islamiyya ko kin je makaranta wani zaki ga dinga gani hatta makarantar da ke zuwa ko aiki da ke zuwa ko wani sana'a da ke zuwa yana bibiya ya gani ya tattare ki saboda baya son wani ya kusa da ke hmm. dan ya san akwai yan hari wayanda za su iya bata miki rayuwa saboda haka yana kokari yana hari saboda ya kare abin da yake so hmm. ya kare mutuncin ki ko da ba zai aure ki ba namijin da ya so ki don Allah shine ko bai aure ki ba yau ko bai aure ki ba wallahi zai miki kyakkyawan zato ko da wani zai zo aure ki zai ce aure ne babu tsakani amma in kana neman mai mutunci da kima da kaza kaza ita ne wannan to haka ita ma macen idan ta soka don Allah ta soka don Allah za ta maka shaida na kirki mm. za ki ga saboda soyayya da take ba za ta iya roƙon ka ba ba ta roƙo ba za ta iya roƙon ka ba sa'annan duk abin da ka gaya mata saboda wallahi wani lokaci sai ki samu mahaifinta ma zai gaya mata ba za ta ji ba amma saboda kauna da soyayya da take tsakanin ku mm. kana gaya mata sai ta ji sai ki ga ta ji ta kauce to abin da yake faruwa shine tunda mun ce wannan soyayya ba shi da yare lokacin da ɗaya yake neman ta lokacin da shi a namijin yake yake neman ta abin da zai ne zai zo inda har a soyayya shi ga kamannin shi ko da za a yi auren ne shi bai tsara soyayyarsa ta yadda za ta yi ta samu ribar soyayyar ba bai tsara rayuwarsa ba abinda zai shine a wani lokacin sai ki je na cewa ke ce kaɗai ruwan zuma ta yadda muka faɗa a previous program da ya kamata ki faɗa akwai muhallin da ya kamata ka faɗa irin wannan ba za ka yarinya kuma ya kamata ki sani cewa kina da tsari duk soyayya da kike mishi ki zamanto kina da tsari hmm. duk soyayya da kake mata ka zamanto kana da tsari hmm. kar ka bari a wuce gona da iri ta dauki waya karfe sha bin dare ta kira ka yaya dai wacce na kasa bacci ne ban ji muryarka ba kaza kaza ki ce kul iyayen ki suna nan bana son irin wannan abin ki kwanta ki bacci ka dan razanar da ita ka tsoratar da ita ba wai kuma dan baka santa bane ka ga mata amma ba wai ka hmm. dinga ɗebanta kana ɗebanta kana ɗebanta ba yau a cikin sunan soyayya da ƙarya za ki ga mutum yana da yara a gida yara sun fi a girga ya zo ya ɗauki hoton 'yar mutane ƙanƙanwa wanda ta isa ta yi ji ya jika da ita ko ya isa ya yi wa da ita ko ya isa ya haife ta sai kiga tana daukan hoto tsirara tana ya ce duk duniya ta fi kowa ke karan kanki in kwakwalwar ki zai ba kin san ƙarya ne ba soyayya ba ce wannan mm. ya ce ki dauki tsirara ki tafi tsirara kina wasu irin abubuwa kina daukan na kina tura mishi ba mm. soyayya ba ce mm. na an gama wannan duk ke baki fahimci me soyayya yake ba baki nema masana sun gaya miki me soyayya ba baki nema yan uwanki sun control miki soyayya an gaya miki abin da zai amfani da ke ba kin kama hanya mm. ya gaga ya miki a waya kin dauka wannan shine soyayya kin yi taurin kai wata wa iyayenki mm. ko ba ka bane mm. kin yi taurin kai ana nema miki daraja da kima a auratayya kin zubar da shi duk wannan an nema miki zubar da shi kin kike tsaya da kafan kike san me kike ciki sai da aka yi aure bayan an yi aure ya biki sai kika zo daga zuwa yana shiga gida bayan ya shiga gida an jima wata kila a gawanki da mata sun san me yake event din nan event din barka take sa ai ta make up ana yawo fitat kaya girjin sa a buɗe bayan sa a buɗe mm, ba kishi wallahi ba tsari ya miki aka an yi taruwan maza da mata wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan ana fama matar kama a wurin wani abokin ka yana kallanta yana so wai ana dina an yi mm. kaza kaza wani za su zo su guba juna a dina yana shan bakinta a hol din a kamar wasu masu bulutu kamar masu bulutu a cikin hol din mamanka tana mm. babanka yana na yan uwanka suna na kaza kaza an gama wannan duka an gama an tafi gida ka san dai wannan dai ba miji mai kishi ba kin sa ke kin ga wannan kin sa dai ba miji mai kishi bane ita ma kuma ta zama ballagaza ba mata mai kishi bane mm. that is just the plain truth ba kishi bane an gama duk wannan so ta dauka ne. an zo dama sun saba kallon in eh, eh, series din the aflam star wall Ah, ah, su su eh, menene hmm, ziwo duka sun saba kallo yawwa sun saba turkish film din nan dukkan su an saba kallo ana ganin su soyayya su wayan mutanen kuɗi suke nema mhm, kake manta da su they are only looking for money yeah. because they derive pleasure in doing it because profession din su ne hmm. artist ne profession din su ne they want money ke kuma kin zauna da you want a real life shi ma ya zauna da you want a real life you want that sai hmm. aka zo ana zuwa gida ya zo ya aure ta bayan an zo yau balki an zo kin yi zo kin ciki maganan abinci kawo an zuwa ni wannan zai fita kina gani kin dauka in aka yi auren kullun za ku zama yana kallon kina kallon sai ko kin zo kin ga fa akwai matsala fa ba haka bane gobe kin ga ya ce zai fita jibiya da maybe ana soyayya kafin ya in za ta fita an kira zan fita ta fi office wannan ina anda kina ina ne wallahi tana fa gidansu ina yi wa wanki ne ina yi wa mama wanki wanki ne kaza kaza to just give me two three hours I'll call in the next three hours hmm. zan je office ne kaza kaza ana aure sai ya fita tun da ya fita ya baki ma sani ba wayar sa bakin kira so dubu ya ki ɗauka. wani kika dame shi ma ya kashe wayan ko ya dauki ya ce me ne kika dame da kira ne hmm. barkatai aka kika dame da kira kaza kaza kaza kaza sai ki ji mamaki to irin wayannan auren ne antibal hmm. sati sati wata wata zuwa shekara shi ne yake mutuwa domin ba su kama reality aure ba mm, nan ne hakuri zai shigo mm. kin fahimce sun kama tsuntsu yawa a wannan lokacin ke kuma dama watakila a gidanku ba banki has already said it idan har kika tafi wannan auren kin nace kin ce shi an ce kin ce shi sai to ki dawo mm. kika tafi to ga yan balki idan ba hakuri zaki zama da halin da kika samu me zaki to ka just tell me ya zaki akwai abin da zaki ne hmm. babu babu kawai babu saboda only thing da zai sustain kina tunani babanki ya ce zai miki baki wani uban zai faɗa ka a zo a zauna mamanki kin san tana cikin matsala Yace idan ta kuskura bata zauna a wurin nan ba ta dawo kin san just hmm. tell me me zaki ba ba hmm. eh, so irin wannan ne sai kiga an shiga wani irin halayya an shiga ta zauna hakurin ma har ya wuce na addini tana zaune a wurin duk abin da za yi kin ga irin wannan abin da nake gaya miki ne let me just tell you akwai wanda na sani let me just tell you abin zaki gashi kaman almara kaman drama yace mata ke baki iya komi na mu'amala ba ƙaunancin ke yawa zai ɗauko budurwansa ya shigo da ita gidan a kan gado ya tanga gani me suke yi ta sani ake ciki budurwarsa ah, ah. budurwarsa don tsabara ya renin wayo ke wannan aka zo aka bincika kin san ya san aure ko kaɗan bai san darajar mace ba bai san darajar auren ba bai ma san darajar ƴaƴan da zai haifa ba bai ma sani ba just like that you want to have somebody a zo dai a duba a yi waye waye kin gane so da farko da ya kamata mu sani cewa soyayya daban kauna daban daga soyayyan gaskiya ne ake samun kauna idan aka samu kauna kuma hmm. kin gane aka samu kauna da jin kan yan uwa to wannan kin gane hakuri sai ta zama na ibada kin fahimce ni hmm. hakuri sai ta zama na ibada wallahi ran da ya zo bashi da abin da za ku ci sai ku dafa ruwa ku sha sai ki ga kun kuna murna you will be fine because kin san ko bashi da shi ya soki lokacin da ya kamata ya soki bai neme ki da lalata ba bai miki karya ba bai wulakanta ki ba he protected you ya tsare mutuncin ki ya tsare kiman ki ya tsare martaban ki da aka zo aka yi aure kin zo kin yi hayyafa kirjinki ya ɓace jiki ya yi hmm. karwa amma he was siri yana kallon ki kamar matar da ya auren nan wanda ta ji tsoron Allah da sunna maki sallallahu alaihi hmm. wasallam because background din son Allah ne da sunna maki sallallahu alaihi wasallam so yana miki kallon wannan hmm. yana lallaba ki yana lallaba ki har abadan abada kauna na tsakanin ku ba zai taba duba ya kalle ki kamar kece wanda kika masa tsufa ba ba zai taba dubawa ya kalle ki san kin masa tsufa ba you not do that you will not do that because ya aure ki saboda Allah ne ya san qualities ka kin san qualities ɗin shi da kika aura yana da hakuri an ba da shaidan shi yana da san iyayensa hmm. ya san darajar masa sa ma baya wulakanta su wai wai sai kika kina hakurin ibada wallahi barki sai a zo a zauna kina da kuɗi sai ki biya mu kuɗin haya babu wanda ya sani ana cikin wannan za a ɗauko abincin da za a ci sai ki gani duk abin da ta yi sai ta rufa masa asiri ya yi ɗinki ya yi waye ya sa ya mm. fita duk babu wanda ya san me ake ciki saboda ko sun kun gina auren akan gaskiya kin gane an zo lokacin da ya zo ya gaya miki gaskiya ban da kuɗin da zan miki kaya amma in Allah ya hore mm. dan abun kin yarda da shi you married him on wannan ground din an zo wannan ran da baki da lafiya ya tabbatar da masoyiyarsa ba ta da lafiya hmm. ya kaunace ki don Allah he will be there for you zai tsaya ba sai wulakanta ki ba idan kika shiga larura yau kaddara naga wani a baucin mun nan wallahi matarsa ta samu problem in diabetes aka yanke mata kafa tana wheelchair tana wheelchair bana mantawa aka zo ana mm. ce aure ce shi yana gani kamar idan yayi aure at this stage za ta dauka saboda kafar eh, Ya yace eh. shi he still respect yadda ta rike shi a rayuwa So yayya da kauna da ta runa masa a rayuwa ba zai taba manta da ita ba so zai ta mm. wallahi bai kara aure ba sai da ta kwanta dama sai da ta kwanta dama kafin ya kara aure haka ya zauna yayi jinyan wannan kafan yana tana tana wheelchair for over 5 six years haka ya zauna hmm. to kika zai are people like yes. that ke ku kina zaune ran da kika ce ba ki da lafiya kanki na ciwo idan so ce ta rudu ta ƙarya haka zai barke kama hanya ya tafi kusan sanna. ku shudo cewa akwai inda ake hakuri a muhallin hakuri akwai inda ake hakuri ba a muhallin hakuri ba Hakuri ya zama miki dole ba zai baki ci ba ba zai baki sha ba ba zai baki sutura ba zai dauko yar iska ya kawo gida zai yi lalata ya tafi ya zo ya dawo ki ga yana wankan wankan eh, eh, wankan tsarki a bayan gida ya zo mm. ki kwashi ina wasu shi zaki wanke ki gari ya ji ya gama lalata a waje ba yadda zaki yanke kin san wannan hakurin ta dole ce gaskiya dai ka kin san ta dole ce ko mm. yawa mistakely yara su dauki wayar su bude waya ki ga abin da yake lalata ki zaki kin san irin mijin da kika zaba amma idan kika aure miji mai kunya daga kanki yanda yake neman kike gane miji mai kunya ne ko mara kunya eh za ki gane miji mai kunya ne ko mara kunya za ki gani idan ya kira ki ma maganar da zai faɗa ma yana tsara magana tukunna ba zai iya gaya miki maganar da za ki ji wani ba mm, mm. ballantana ce zai zama ballantana ce give me a hug ballantana inviting ki mm. ɗakin saurayi ballantana ya zo ya je wani suya suya yana baki wai ki sha yana baki drink bai aure ki ba fa yana baki drink kin zauna ballantana ya zauna ya kalle ki ce na fi son ki sa riga mai fita kaza kaza kai kira da shabba ya kyau wani irin miji ne wannan zaki aura see yourself idan kika aure irin wannan mijin kin aure damuwa hmm, kin aure damuwa ya fara kan of course kallo wanda ya wuce kallo na hmm. addini shine ba kallo na aure da zai aure ki shine wanda ya riga ya dauki izini a gidanku an baki ruwa misali ki kawo masa kin fahimci na jamki ya dauko kin dauko ruwa kin kawo masa da kina kawo ruwa kina shiga kina zuwa kina kina kawo kin sa gyale ya ga gaban ki kin juya kin je ya gaban ki tana garanan ranar sai hijabi mm. abin da ya gani ya gani ba yau ki sa fita ki mm. fesha turare ki zo ki mm, zauna kina wani make up wani iri kin sa kin je kin debo gashin doki kin sa komin ki a cuci wallahi aku remember vividly bari faɗa miki irin wannan idan ba hakuri zaki ba me zaki da ne gore ki ba ma kin am um, um, um, rigan mama mai foam kin sa a cuce a cucin gaske kin ɗinka riga fitted yana ganin ki cikakkiyar mace ana zuwa sai zo ya ce miki kai gaskiya akwai matsala akwai matsala gaskiya sai ki ga yaki zaman gida ki ga ki magana ya miki hargowa ki ga in an ce a gidanku ba a lafiya ba zai je ba mm. yayi wai wai ya tara ya taulakanta ki ya tinki abubuwa da ba shi ne ba ya mm. gaya miki maganganu da ba shi ne ba tabbas akwai matsala ne haka ne because ke kika kai kanki wannan tashin hankali you took yourself there kin gane irin wannan so gaskiyan al'amari ya kamata yan mata da waɗanda suke da aure mu mm. sani wallahi bal kin kira so ki zauna lafiya a gidan aure dole ki bin ayyan Allah ki bi ma ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki san me ake nufi da aure ki san waye da namiji ki san me zamantakewan auratayya ki san inda zaki koyi auratayya daga magabata ki san inda abin da zaki samu lada da abin da zaki samu sabbi mutakar kin wanke wannan kin sani to shine hmm. amma ki sani Allah yana cewa innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab dai hmm. Allah yana bawa masu hakuri ladan su ba sai da tantancewa ba hmm. ba tare da hisabi ba ladan dibawa kawai ake bayarwa so dole mu zamanto masu hakuri amma hakurin ya kamata kina da tsari kin fahimce ni hajja biki hmm. dole ki zamanto kina da tsari a hakurin yawwa da waliyan nan da wakila akwai wani lokacin da ko baki isa ki kai ma waliyin ki kara eh, ba ma baki isa ba saboda ko auren bariki ne za ki duba ki gani wata ko ta je ne kawai ma an hana an ce fa yana kaza yana kaza yana kaza ce zan iya tana kaza tana kaza tana kaza ka ce dole dole dole zai iya that's aure ba is not you think yeah is not you think so they are two different things yeah mun yi maganar soyayya from background har yana zai zo ya zama kauna in dai ana da idan soyayyan iska ne haka zai watsa iska saboda haka sai ki zama hakuri na dole na dole na dole saboda haka kauna da hakuri ke juna ne su suke rike auren kauna ce ba soyayyar ba mm. soyayya na gaya miki inda zai fere bikin soyayya tsuntsu ne mm. soyayya tsuntsu ne idan kika kafa soyayya akan san Allah da musulun da ma'aikin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. aka kulla auren a wannan yanayin to tabbas barki ki rubuta insha Allah rabbi za a ga mafita ne. kyau sai ki ga yaran ma suna son iyaye haka yayin kika gina da aka yi ake aka yi soyayya aka yi kauna ana so you will be surprised sai ki ga tsoho da matarsa mm. tana ana nan zaune eh ana zaune ana remember eh, mama na ta sun aure da babana a shekara saba'in kai masha Allah A shekara saba'in my mother died ta da su tana shekara tamanin da biyar babana um, tana shekara tamanin da biyar babana ya aure tana shekara goma sha biyar um, kuma sai zaman aure shekara saba'in cur kai Sai shekara saba'in da wani abu da dan a tin days or so babana ya ce kafin tara su she just died wata ɗaya da wani mm, abu mm. ta tara su so you can imagine ki mm. tantance yanzu waye ne zaki samu a aure suka zauna a haka gaskiya yanzu kan wanda an mai da aure wasan yara kuma yana faɗa hmm. told me one thing akwai wani abun yace wallahi da yake faɗa sai ki ga ki gane aure ne na ƙauna ki gane aure ce ta ƙauna wanta na kwance a ƙasa ba a ɗauke ta ba Budan bakinsa abin da sai ce ce wallahi ba abin ta bashin ko sisi abin da ya faɗa kenan ba abin ta bashin ya san matan shi yau mun zauna hmm. muna magana the thing he said was yace bai taba ce mata zauna anan bata zauna ba ya ce he was crying tsoho ne shi casa'in da uku yana kuka bai taba ce mata zauna nan ba ta zauna Allahu akbar ba za ki taɓa sanin yaushe suka yi faɗa suke fada ba ikon Allah you will never know yaushe suke faɗa ba za ki sani ba hmm. a ce wai kin gan su wai suna faɗa suna faɗa har ka fada eh there's anybody that um, kawar sane sosai a rayuwa mama na ne Allah sarki ya best friend sosai aure ne na yaranta aka yi to that level so you can see we're always mm. saying hmm. let's copy from them yes let's copy from them and um, yaran yanzu ya kamata su gane cewa haƙurin da zaki haƙuri ibada ne haƙuri gaskiya haƙuri ibada ne in kika zauna kika yi um, sosai kuwa kika yi shi domin Allah sosai kuwa akwai kuma kar ki zamanto very selfish hmm. a cikin gidan auratayya hmm. kar mu zamanto masu uh, son zuciyar mu ya kamata abin da zamu shine mu zamanto um, muna yi wa mazajen mu addu'an alkhairi yes akwai da yaushe sannan akwai jaraba iri iri a rayuwa akwai jarabawa da zaki gan shi duk yadda kika yi haka Allah ya jarabce ki wataƙila shi ne hanyar ki na shiga sosai ko malama wataƙila shi ne hanyar ki na shiga aljanna ba za ki mm. san menene ba haka so idai at the end of the day muka zamanto um, muna sa wannan haƙuri a rayuwa mm. haƙuri ibada ce hakuri ibada ai tunda Allah ce innamani wafa sabirun ajrahum ghairi hisab hmm. inna Allah ma sabirin ko eh, Allah ya ce wala nabul wala nabul wa nakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqas min al-amwal wal anfus was samarat Allah ya ce wa bashir sabirin alladhina idza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna hmm. ilaihi raji'un Allah subhanahu wataala zai tibarce mutane da da menene da abubuwa na yunwa abubuwa na tsoro yankewar rayuka yanke abubuwan gona abubuwa da yawa amma sai Allah ya ce wa bashir sabirin hmm. kuma masu haƙuri albishir su ne alladhina idza asabat musibatan ne wanda idan musiba ya same za su ce daga Allah muke daga Allah za mu koma so people that suke cewa daga Allah muke daga Allah za mu koma balki zaki samu idan yanzu ki in kika cuce ni zan ce ki guri kin ga Qur'ani ya ya describe muminan mace mm. a wawiya kin gane mace mumina Qur'ani ya describe ta as wawiya wawiya da sense shi mm. ita ne ko tana da karfin rama abu amma za ta za ta yi hakuri kin gane hakurin za ta yi hakuri to in kika cuce ta ma za ta ce na yafe kin gane ita ba ta son abin da za ta je ita ma Allah ya fushi da ita to kin gane irin wannan to duk mace da ta san Allah ta bi sunnan ma'aikin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam that's how she's going to be mijinta ya cuce ta ta masa addu'an alkhairi kin gane wannan so ba fito na fito ake da ɗan namiji ba ba a fito na fito da ɗan namiji in dai har Allah subhanahu wataala yana karban addu'an mai addu'a kin yarda da cewa Allah subhanahu wataala zai miki wallahi Allah zai mana barki so let's um, keep on praying to God almighty mu zauna mu yi wa mazajen mu addu'a kar ki zo ki ce wai ke kin isa a kina da degree daya kina da degree biyu kina da degree hmm, kullum da ki fita are still young and beautiful you can yeah you can so say you can still get more na rantsi da Allah balki ki tambaye zaurawa hmm. ki tambaye zaurawa masu zawarci su ne za ki ga za su gaya miki neman hmm. eh, eh, aure gata ne sosai ko neman aure gata ne just ask them they will tell you auren da kika rena wata ran sai kin yi kuka kina neman sa so by the time muke cewa ai hakuri a gidan auren nan ba wai ana cewa kai hakuri don don wani abu bane muna yi ne dan dan tarbiyyar ƴaƴanmu kuma ka yadda ibada ne domin ko ba komai aure ibada ne yes ba ba bane ba fa haka ne mata ne mu kamar yadda kowace mace take kuma hmm, mata ne so hmm. that's just a plain truth dole mu zauna mu yi hakuri Musamman me muke ciki Musamman me muke ciki hmm. matukar ba mu yi hakuri ba mun san Allah mun san da ma'aiki sa akwai matsala mu tashi haikan da addu'a mu yi wa mazajen mu addu'a kar mu ga bibiyan su da tsinuwa mutumin da ya miki ba daidai ba ke ma ajiza ne tara ne baki cika goma ba abin da kika fi fariya akai da rawan kai da kafafa sai Allah ya jamshe ki da wannan abu to ya zaki wani lokacin masifan da muke shiga barki ba wani abu bane bakin mu ne bakin mu ne mu zauna mu yi hakuri don Allah kuskuren da muka yi a gidan auratayya mu gyara mu nemi tuba mu yi istighfar gaban mm, Allah mm, mm. Allah subhanahu wataala cikin ikon zaramu zai shiga al'amarin mu zai gyara mana amma mu gyara relationship din mu da Allah Allah zai gyara da mazajen da ƴaƴan mu insha Allah Allah ya sa dace to amin ya Allah so um, alhamdulillahi uh, mun zo ƙarshen wannan shiri namu na wannan sati sai idan allah ya kai mu wani satin malama juwairiya muna fatan allah ya kai ki lafiya kuma allah ya nuna mana wani satin cikin ƙoshin lafiya da arzikin rai domin mu sake dawowa cikin wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare ni bilkisu abubakar sambo nake cewa salama.